بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الرحمن أن سوكر دائتها أمدينة دقا منفو في سورة تناتر دمتاني دا الجنون إمو من الله نبات نيد na da alamomin rahamarsa a duniya da lahira. Tafsiri Ar-Rahman Mai rahama, ma'abocin rahama yalwatacciya. allamal al-Qur'an Ya sanar da mutane Alƙur'ani ta hanyar sauwaƙe haddace shi da sauwake fahimtar ma'anoninsa. Khalaqal insan Ya daidaita halittar mutum kuma yi a kyakkyawar kama. allamahul bayan kuma ya sanar da shi yadda zai yi bayanin abin da yake cikin ransa ta hanyar magana ko ta rubutawa الشمس والقمر بحسبان rana da wata ya tsara su suna tafiya akan wani lissafi mai cikakken inganci don mutane su san lissafin shekaru da ƙidaya. والنجم والشجر يسجدان tsirran da ba su da itace da bishiyoyi duk suna yi wa Allah sujada suna masu miƙa waya masu sallama masa. والسماء رفعها ووضع الميزان سما يا a sama da ƙasa ta zama rufi a gare ta kuma ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa ya kuma umarci bayansa da shi Allah ta fil mizan ya tabbatar da adalci domin kada ku yi zalunci ya ku mutane kuma ku yi ha'inci a cikin ma'auni da sikeli. وأقيموا الوزن بالقسط la تخسروا mizan. kuma ku tsayar da ma'auni a tsakaninku da adalci kada ku tauye ma'auni ko sikeli yayin da kuke auna ko kuke auna ma waninku والأرض وضعها anam ƙasa kuma ya sanya ta shiryayya domin halitta ta samu wurin zama a kanta. فيها فاكهة والنخل akmam A cikinta, akwai bishiyoyin da suke fito da ‘ya'yan itatuwa na marmari, kuma da akwai bishiyoyin dabino waɗanda suke ɗauke da abubuwan da dabinon yake ciki. والحب ذو العصف والريحان A bayan ƙasa akwai shukar da take ɗauke da ƙwayar da ake sussukewa kamar irin su gero da alkama kuma akwai tsirran da kuke jin daɗin ƙanshinsu. ala irabbi kuma tukazziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma su yawa kuke ƙaryatawa ya ku taron mutane da aljannu. خلق الإنسان من صلصال كالفخار Allah ya halarci annabi Adamu daga busasshen taɓo wanda yake yin amo kamar dafaffen taɓo. Wa khalaqal janna min marijin min nar kuma ya halarci uban aljannu daga harshen wuta zalla wadda babu hayaƙi a cikinta. فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku masu yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu rabbul رب wa rabbul maghribain. ubangijin mahudar rana da mafaɗarta a lokuta guda biyu lokacin sanyi da lokacin zafi فباي الاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku masu yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljanu مرج البحرين يلتقيان Allah ya haɗa teku guda biyu a wuri ɗaya mai gishiri da mai daɗi suna haɗuwa kamar yadda ake gani a ido. بينهما برزخ لا يبغيان amma a tsakaninsu akwai shamaki da yake hana kowanne daga cikinsu ya gaure da ɗayan don haka mai daɗin yana nan yadda yake haka ma mai zartsi yana yadda yake fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma su yawa kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان manya-manyan kayan ado da ƙanana suna fita daga dukkan waɗannan tekunan guda biyu. Fabi ayi ala rabbikuma to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam Allah ne kaɗai yake sarrafa jiragen ruwa masu zarya a cikin tekuna kai ka ce manya-manyan duwatsu ne فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma su yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu. Kullu man alaiha fan. Duk abin da yake doron ƙasa na halittu zai hallaka babu makawa. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام amma Ubangijinka mai girma da kyautatawa mai yawan baiwa ga bayinsa yana nan rasuwa ba ta riskarsa. فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ku masu yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n waɗanda suke cikin mai daga cikin mala'iku da waɗanda suke bayan ƙasa daga aljannu da mutane suna tambayar sa kowace rana yana cikin wani sha'ani daga sha'anin bayansa na daga rayawa da kashewa da azurtawa da sauransu. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma su yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu sanafrugu lakum ayyuha thaqalan za mu bar komai don yi muku hisabi ya ku mutane da aljannu sai mu saka ma kowa da abin da ya kamace shi na lada ko uquba فبأي kuma tukar ziban. to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljannu يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Allah zai ce ranar alkiyama idan ya tara aljannu da mutane wuri guda, ya ku taron aljannu da mutane, idan za ku iya sama wa kanku mafita daga wani ɓangare da ɓangarorin samai da ƙasai, to ku sama wa kanku mana, amma ba za ku taɓa iyawa ba sai da ƙarfi da hujja, amma ta yaya za ku iya hakan? فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ to waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma su yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu. alaikum عليكما min narin wa nuhasun fala tantasiran Ya ku mutane da aljanu. ana turo muku harshen wuta wanda baya da gaurayen hayaki a cikinsa da kuma hayaki wanda babu harshen wuta a cikinsa kuma ba za ku iya kare kanku daga hakan ba. فبأي kuma tuka ziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma sai yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljannu. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان idan sama ta kyakkece domin saukar mala'iku daga cikinta sai ta kasance jawur kamar wani mai wajen hasken launinsa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljanu فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان a cikin wannan rana mai girma ba za a tambaye mutum da aljan laifuffukansu ba saboda Allah ya riga ya san ayyukansu فباي الاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ku masu yawa kuke karetawa ya ku mutane da aljanu يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام ana gane masu laifi a ranar alkiyama da alamominsu shi ne baƙin fuskarsu da jan idanunsu kuma sai a haɗa makwarkwadarsu da dugadugansu a wurga su a cikin wutar jahannama. فبأي آلاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون kuma za a ce da su cikin zargi wannan ita ce wutar jahannama wadda masu laifi suka kasance suna karyatawa da ita a duniya to yanzu ga ta nan a gaban idonsu yanzu ba za su iya karinta ba يطوفون بينها وبين حميم آن suna kai kawo a tsakaninta da tafasasshen ruwa mai tsananin zafi. Fabi ayi kuma rabbikuma tukazziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin kuma masu yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu. waliman khafa مقام rabbihi jannatan. wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinsa a lahira kuma yi imani, yi aiki nagari, to yana da aljannatai guda biyu. فبأي kuma ربكما ziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma sai yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu Zawata afnan Waɗannan aljannatai guda biyu, ma'abota rasa ne guda biyu masu girma. kuma kyawawa masu ‘ya'yan itatuwa. Fabi ayi ala irabbi kuma ziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljanu. Fihima ta jiriyan. A cikin waɗannan aljannatai guda biyu, akwai idanuwan ruwa da ruwa yake gudana daga cikinsu. فباي الاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin kuma masu yawa kuke ƙaretawa ya ku mutane da aljanu. فيهما min kulli fakihatin زوجان kuma a cikinsu akwai duk wani kayan marmari iri biyu wanda ake jin daɗi da su. فبأي آلاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni’imomin Ubangijin kuma sai yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu. Muttaki’ina ala furushin bata’inuha min istabaraka wajenar jannatai nidan. ‘Yan aljanna’ suna kishin gida akan wasu shimfiɗu cikinsu alhariri ne mai kauri kuma abin da ake samu na 'ya'yan itatuwa da kayan marmari a cikin waɗannan aljannatai guda biyu a kusa suke ta yadda na zaune da na kwanci da na tsaye duk suna iya kai hannu su tsinka. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku masu yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljanu فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان kuma a cikinsu da akwai mataye waɗanda ba sa ganin kowa sai mazajensu kaɗai kuma wani mutum ko aljani bai taɓa kusantar su ba in ba mazajen su ba. فبأي kuma ربكما ziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin kuma masu yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu. كأنهن الياقوت والمرجان Su waɗannan ‘yan matan na aljanna idan ka gansu, kai ka ce ya ne da murjani. wajen kyau da haske. فبأي kuma tuka ziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma sai yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljannu. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan Menene sakamakon wanda ya kyautata wurin yi wa Ubangijinsa da'a face shi ma Allah ya kyautata sakamakonsa. فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku masu yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu min dunihima jannatan. kuma bayan waɗannan aljannatai guda biyu da aka ambata akwai wasu guda biyun daban فبأي آلاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin ku masu yawa kuke karyatawa ya ko taron mutane da aljanu. Mudahammatan sun yi kore shar sosai. Fabi ayi ala rabbikuma tukazziban. to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu فيهما عينان نضاختان a cikin waɗannan aljanatai guda biyu akwai idanun ruwa guda biyu masu tsananin kwararo da ruwa wanda kwararar ba ta yankewa فبأي آلاء ربكما tukazziban to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljannu فيهما فاكهة ونخل ورمان a cikin waɗannan aljannatai guda biyu akwai kayan marmari masu yawa da dabino mai girma da ruman فباي ala'i rabbikuma tukazziban to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku masu yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljannu fihinna khairatun hisan a cikin waɗannan aljannatai akwai mataye masu matuƙar kyawun hali da kyan fuska fabi ayyi kuma rabbikuma tukazziban to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu hurun maqsuratun fil khiyam matan hurul aini ababen suturcewa a cikin tantuna don kare su daga dukkan komai فبأي kuma ربكما ziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان kuma babu wanda ya kusance su da kwanciya daga cikin mutane ko aljannu kafin mazajensu. Fabi ayi ala rabbikuma tukazziban to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu ala rafrafin khudrin wa وعبقري hisan. ‘Yan aljanna sun kishin gida da wasu matasan kai da aka yi musu koriyar riga akan kyawawan shimfiɗu. فبأي آلاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu. smu rabbika zil jalali wal ikram. alherin sunan Ubangijinka ma'abocin girma da kyautatawa da baiwa ga bayansa ya yawaita.